Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan, kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu mu da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. yayin da nahiyar turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar turai da burtaniya ta yi ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa kungiyar tarayyar turai din tun asali wato da jamus da faransa da italiya da belgium da luxembourg da netherlands sun gana a birnin berlin jiya asabar don su fito da martani a hukumance batun haɗin kan turai ya gamu da gagarumin cikas to amma manyan mambobin ƙungiyar sun ce hakan ba zai haddasa wata mummunar matsala ba ya kamata mu yi amfani da wannan zarafin mu kula da nahiyar turai da makomarta wannan na nufin bayan shawarar da Birtaniya ta yanke ya kamata a fara tattaunawa kan yadda Birtaniya za ta fice abinda ministan harkokin wajen jamus frank walter stein ya gaya ma manema labarai kenan firaministan birtaniya david cameron zai tafi brussels ranar talata kashe gari sauran mambobin kungiyar ta au za su yi taro a karan farko ba tare da birtaniya ba saboda bambance-bambancen tsakaninsu daidaitawar ba za ta zo da sauƙi ba a cewar tim oliver na makarantar tattalin arziki ta london ko london school of economics kungiyar taliban da ke afghanistan ta ce za ta mai da gagarumin martani kan hare-haren jiragen saman da amurka ta koma yi kanta sannan za ta yi watsi da cewar wato sannan ta yi watsi da cewar wai an taɓa tsagaita wutar a baya sojojin amurka sun shiga kai hare-haren jiragen sama kan taliban a makon jiya to amma sun ƙi yin cikakken bayani wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da shugaba barack obama ya faɗaɗa hurumin sojojin amurka na kai hari kan 'yan taliban matuƙar hakan zai taimaka a yakin da ake da taliban ɗin tun daga lokacin da aka fara wato aka fara mamayar amurka ke ta kai hare-hare kan 'yan ƙasarmu mu kuma bata taɓa tsagaitawa ba don haka cewa an sake dawo da hare-haren ne maganar banza ce kawai a cewar mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid martani mai tsanani daga taliban ne zai biyo bayan hare-haren jiragen saman da amurka ke kaiwa a cewarsa a wata takardar bayanin da ya aiki ma manema labarai jiya asabar To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otal a Mogadishu to amma sai da aka kashe mutane aƙalla sha biyar. Ina iya tabbatar muku cewa mamayar otal ɗin ta zo ƙarshe kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan. Ana shirin tsabtace otal ɗin kuma nan ba da daɗewa ba. za mu yi bayanin irin barnar da wannan mummunar mamayar ta janyo a cewar ministan tsaron somaliya abdulrazak umar muhammad ƙungiyar mayakan nan ta al-shabab na kirarin kai haran tare da cewa otal ɗin wato wuri ne da abin da ta kira jami'an gwamnati 'yan da ke yawon zuwa 'yan sanda sun ce 'yan ta'addar sun tayar da bama-baman cikin wata mota a mashigar otal ɗin na nasu hablot da ke yammacin jiya da asabar kafin 'yan bindigar suka afka cikin ginin otal ɗin inda suka yi ta barin wuta ba ji ba gani sannan suka yi garkuwa da wasu mutane 'yan sanda sun afka otal ɗin sun shiga musayar wuta da 'yan bindigar suka killace su a hawa na ƙarshe babban kamfanin nan na makamashi mai suna transcanada ya maka amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na kingston da ta yi kamfanin na transcanada ya ce a biya shi dala biliyan sha biyar a madadin asarar da ya yi tun a watan janairun da ya gabata kamfanin ya ce zai kai karar amurka to amma sai ya ce zai dan dakatar ya za wato zai dan dakatar ya ga ko za a iya cimma maslaha yanzu kamfanin ya ce an kasa cimma jituwa tsakaninsa da amurka kamfanin na transcanada ya kai karar amurka ne ƙarƙashin tanajin dokar yarjejeniyar cinikayyar amurka ta arewa wadda ta kafa don kare kamfanonin waje da kamfanin na kingston zai yi jigilar mai ne daga rijiyoyin mai da ke yashin canada zuwa matatun man amurka ta mashigar ruwan mexico shugaban amurka barack obama ne ya tsaye da kwantaragin bara ya ce ba alheri ba ga amurka ta shiga wannan babban aiki mai nasaba da makamashin ƙarƙashin ƙasa bayan kuma a lokaci guda tana jagorantar yaƙi da ɗumamar yanayi matar shugaban amurka michelle obama za ta tafi afirka yau dinnan lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da 'ya'ya mata michelle obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta bullo da su mai taken bar 'ya'ya mata sil'imantu da sashe da maliya 'ya'yan obama da michelle da kuma kakar yaran maryam robinson za su shiga wannan tawagar wadda za ta yada zango na farko a liberia sannan sai morocco da kuma spain labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Rahoto daga jihar Taraba ya ce ma'aikatar ilimin jihar ta kafa wani sashe na musamman da zai rika sa ido kan ingancin ilimi a jihar. Shugaban sashen Samson Ada ya yi ƙarin bayani kan tasirin wannan sashe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani ya aiko mana. This department, our Shi dai wannan sashe aikinsa shine tabbatar da duk wadda ke aikin sashen ilmi yana gudanar da aikinsa gwargwadon haƙƙi da aka shata masa. Idan kai shugaban makaranta ne, kana aikinka kamar yadda aka zayyana maka, kana ɗalibi kana malami kana abin da ya kamata ka yi ana ganin idan muka zaga muka rika duba ayyukan waɗannan ayarin ma'aikata za su tashi haikar kan aikinsu idan aka baka aiki kuma ka san akwai wanda zai zagayo ya dubi abin da kake yi kaga za ka tashi haikar But if you know that nobody is coming to look at the Amma in ka san ba wanda zai zo ya dubi abin da kake yi kana iya sa a maja a ciki. So that is why don haka aka kafa wannan sashe. We move out to look at schools Mukan yi rangadi don tabbatar da malamai na koyarwa kana shugabanni na gudanar da makarantu yadda ya kamata. Kuma kowa na aikinsa haikan wannan shine aikinmu. A na ta yunkurin domin inganta ilimin ɗalibai da ke ƙarƙashin kulawarta shugabar makarantar sakandare ta 'yan mata da ke maga malama liya ta bullo da wani kwas domin tallafa ɗalibai da ba su samu tubali mai kyau ba tun suna makarantun makarantun firamare musamman a fannin lissafi da turanci kusa-kusai biyu da tilas ɗalibi ya samu nasara a kansu ko kuma ya faɗi jarabawar kammala sakandare wadda yake da tasiri a shirin shiga jami'a kamar yadda ta yi bayani a hirar da ta yi da wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammad na shirya musu extra lessons na haɗa corpus group of corpus inda suke apart from normal teaching da ake koya musu corpus ɗin ga suna daukan extra lessons suna koya musu akan past question papers mun samu more than five years past question papers sannan akwai kamar masset kamar dictionary uh, irin kananan nan we encourage them graph these are some of the things in da eh, eh, kowane shekara sai physics mathematics sai sun hito ire-iren wa'annan duk mun preparing yaran nan a zuwa na dai makarantar ga sai muka samu problem na konewan chemistry lab to from all indications sun nuna min chemistry lab din nan shine that is more equipped fiye da sauran labs so shi ya kone shi ne ya kawo mana matsalan rashin kayan aiki don har kan ba na aika a samu mini kaya wurare na aika a samu mun kaya kuma na sayi wasu waɗanne irin matsala ne yake ci miki tuwo a ƙwarya a wannan makarantar rashin malamai rashin malamai gaskiya kamar physics department ko guda banda dole na na ɗauke su a part time just dai in gande cewa yaran na ba su missing physics ba ba malamai da shike ana samun matsalar rashin zuwa ya'ya mata makaranta ko kina fuskantar irin wannan a makarantarki Wai gaskiya akwai high enrollment don ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka yara na hitowa which you cannot even irin ƙauyukan da karkarin nan da ke noma duk yara na suna hitowa daga wajen nan so because of that ba su da eh, fundamentals there are some things na primary school da ba su da na forming a special class for them ire-iren yaran nan na forming a special kamar language laboratory for them inda za a koya musu da maths the english basics eh so gaskiya tun eh ba su da eh problem inda muke samu da su kenan nan because ƙauyuka ne daga ƙauyuka suke akwai support na iyaye tunda me kike gani ya kawo cewa waɗannan mutane har sun wayance ko kuma sun samu hankalin cewa su zo makaranta kin san zurufa muna da wayewa tun da daɗewa ko don sojoji eh. akwai wayewa so ni ma dai gaskiya i am very very surprised don in aka ce an buɗe makaranta yau yau an buɗe makaranta sunday gobe ki zo ki ga makarantar ga rabi fiye da rabi sun zo makaranta a'a compare to inda na hito sai an yi wata guda kayan yara su cika to nan yau ana budewa gobe an cika makaranta so kin gani akwai wayewa mutanen mu suna waye ana wayar musu da eh, kansu ga muhimmancin boko e kin gani ko da na zo every time sai mun ba da report sheet don su gan performance ɗinsu in yaro ya gan performance din shi yana encouraging din shi don ya kara competition kina sa competition tsakanin su wagga ba za ta ban yadda wagga ta wuce ni ban yadda wagga this is one of the abun ga measure da muka dauka da shi language laboratory din nan shi eh, to encourage them eh, hey. da shike ana samun matsala ta hanyar lissafi su ko wanda irin matakai kin ka dauka domin yawanci sai kiga an kace an zo na jaraba ta karshe kamar waye da ne ku sai a ga a ce wai an waɗe turanci da lissafi to shi kuma lissafi kuma shi kuma lissafi shi na ce problem din da ke kawowa mun zauna da malamai malamai na sun gaya min daga basics ne so that was why na na forming wanga class sorry to say language na na rasa me zan kira sunan wannan wuri ba language because it yana uh, comprising in mathematics basics mathematics da yaran ga ba su sani ba don mun lura problem da suke da kenan so muka employing extra teachers da za su in care class din nan da sun koya musu basics din nan sun ci because it daga jss1 jss2 har ss2 wa'anda ba suka san ba su iya abcd ba ba su iya 123 ba su koma ajin nan a koya musu so za a examine za a yi musu test eh, a gani shin yaya don shi kofa din ma ya zo ya kawo report mun yau cewa ya yi don na ce ya yi musu exams mu gani yaya akwai improvement have we achieved our goal ya ce eh an samu kuma the person who will take over from him ya gaya mishi cewa ga yaran da za a za sun kare ajin nan ga waɗanda za su sake su repeating ajin nan so ka gani an achieving ko so that will help in suka je eh, in suka je eh, eh, classes din su back the teacher teacher din za su koya musu ba wuya su kuma za su ansa ba wuya hmm. eh um, na ma manta in ga muku abu guda da na yi na gyara wuta na gyara wuta ba eh, ba wutan eh, akwai problem na electricity so na kira kwararre ya zo ya gyara mana akwai wuta hostel akwai kuma na prep e, in lokacin prep ya yi akwai wuta sai su zo classes in kuma an ɗauke wuta ba a kawo lokacin da kamata ba amma akwai shi a, a hostel so it's part of to encourage them su yi karatu da dare eh ba surutu ba a ta yare da a ta abin ga a'a akwai wuta a'a ban amince a kowa ya sani da wannan ban yadda da da wakoki ba kuma eh, godiya ga Allah nan ba sa waka irin raye-rayen na a ta kiɗi-kiɗi babu babu gaskiya to yanzu wanda irin kalubale makaranta kike fuskanta wanda kike so gwamnati ta dan dubu ruwa muna da problem na ruwa don yawancin mu da muke ansa ruwa ne ke kwashe mana don yara sun yi yawa yara sun yi yawa bayan da za ka yi ka bar yara yara zo suna kuka ba ruwan sha ba ruwan sallah you know ba makaranta ke tsohuwa makaranta ce me yasa wannan matsala ta tuto eh tun da farin tun da farin farin farin akwai alamar rashin ruwa a makarantar don wani tsohon an ce tun lokacin shagari hand pump din nan ne bai shi ne gaya nan shi aka mayar da shi motorized ana pumping ruwa in electricity ya aka kawo nepa sannan da shi babban tankin ga na gyara shi just mu samu supply na ruwa amma still bai isa don yanzu akwai two hand pumps guda biyu da suka lalace ba mu iya ba don mun gyaggyara mun sa sabbin abin ga eh, eh, eh, na hand pumps guda uku da babban ga muka gyara batun shi ko kujerun zama da wurin ah, a wannan gaskiya ba mu da shi ba mu da gadaje ba mu da matrasis ba kujerun zama babu kujerun yawancin yara ƙasa suke zaunawa mun yi kokari da na zo mun yi kujeru over na 200,000 mun yi to akwai wasu matsaloli daban ba za mu iya ci gaba akwai toilet sun faffashi sun menene ne eh, a hostel muna da six hostels big hostels inda ba su ko isa ba population yayi yawa so akwai bukatar eh, eh, eh, gwamnati ta shigo ciki kan gaskiya mm. wanda irin kira za ki wasu ita su yaran su kuma ga karatu kira to yana da kyau mace ta samu ilimi don mace kamar ita ce ita ce a turanci sun ce when you educate a woman you educate the whole world in ka ilimantar da yarinya guda ka ilimantar da almost mutane da yawa mutane da yawa so ilimin mace kullum muna gaya musu yana da kyau ko kin yi aure kina iya sa takardunki na abin ganki a ƙarƙashin akwatinki in miji ya yayi ne in ya mai eh, gaba ta yi kina iya ɗauko shi bayan kin haihu haike hayyafa kina iya ɗaukowa ki koma makaranta akwai wata kanwata nan ta haihu ta yaranta sun abin ta ce mini anti zan koma university open university na ce that's very good yana da kyau nan tana teaching primary school ai ta ga anwani shi ko duk yaranta na makaranta kuma da shi ta yi musu aure da shi ta gigina musu gida su mazan to ku a nan kasar zuru kuna fuskantar irin ana jaye mata a musu aure a'a ni dai sofa dai gaskiya ban taba gani inda aka jaye yarinya nan aka yi mata aure ba eh ko da ma yarinya ta nuna baba bai yadda bai yadda ban taba gani ba ni kan da na iso nan man ga an jaye ko yarinya guda ba shugaban makarantar mata da ke maga kenan malama liyatu helen audu maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi Najeriya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin rahoto da ya gabata kan yadda shugabar makarantar sakandare Li'atu take kokarin taimaka ɗalibanta da suke da rauni a fannin lissafi da turanci. Makon jiya mun kawo muku shawarar da Farfesa ya Sani Daura ta bayar na kafa ƙauye ko wani sansani domin harshen Turanci kamar yadda aka yi wa masu koyon Faransanci da kuma harshen Larabci. A wannan makon Zaharaddin Sani ya nemi jin ra'ayoyin wasu kwararru kan wannan shawara. A shekarar 2010 ne tsohon shugaban hukumar kula da jami'o'in Najeriya Farfesa Munzali Jibrin ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kafa wani sansani na English Language Village domin shawo kan faduwar darajar koyo da koyarwa. Ya nunin cewa kafin kirkiro da hukumar jarabawar kammala sakandare ta Neko, yawan ɗaliban da suka zauna jarabawar kammala jarabawar sakandare ta Afirka ta Yamma na tsakanin shidda zuwa hudu a cikin kashi ɗari. Farfesa Munzali Jibrin ya nuna ilimin cewa karancin samar da kuɗaɗe a bangaren ilimi na daga cikin dalilin da suka haddasa faɗuwar kima wajen koyon harshen turanci a Najeriya. Farfesa Sa'adiya Sani Daura ita ce shugaban kwalejin koyar da dabarun shari'a da ke a garin Daura. A nata ra'ayin cewa ta yi kamata ya yi a kafa wannan cibiya a Najeriya. Eh, an yi abin da ake kira French Language Village. Da akwai ɗaya a nan Badagri a nan Najeriya. To a nan kuma akwai Arabic Language Village yana can a Gamborun Gala. a jihar Borno man kaga shi turanci ba a mishi wannan ba kamata ya yi cikin biyu ko dai a riga ɗaukar ɗaliban mu in sun wata gaba koyan harshen turancin ko da a ɗauke su a fidda su je su ma su yi abin cuɗanya da turawan ko kuma a yi English language village a Najeriya a inda za a kakkafa komi kamar yadda ake na French ake na Arabic me yasa ba za a yi na English ba shi ma da za a yi zai taimaka saboda in aka je can turancin kaɗai za a yi ko mutum ya ki ko ya so dole ya yi Shi kuma Alhaji Isa Yusuf wanda shine shugaban makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin dari a karamar hukumar malumfashi. A nashi ra'ayin turanci shine yaren da ake koyar da ɗalibai a Najeriya. Ni a fahimta ta a nawa ra'ayin English shine yaren da muke amfani da shi a makarantu, a ofis, a ko ina. Hatta mutumin da ma bai taɓa zuwa makaranta ba za ka je yana yin burokan yana yin maganganu na turanci. To kaga shi in an ce za a yi shi ko don a ce ya taimaka ma yara su rika cin jarabawa turanci akwai hanyoyin da ya kamata a bi don yara su ci jarabawa da turanci cin jarabawa turanci yana da alaka a samu ƙwararrun malamai masu koyarwa da na turanci ya zanto cewa an samu littattafai wadatattu ko masu kyau wanda za a raba ma yara su daga karatun nan da su daga koyon turanci ya zanto azuzuwansu an yi su wadatattu yanda za a yi eh, daidai kamar a secondary school mutum arba'in a cikin aji ba a zo a tara yara mutum kusan ɗari zuwa ɗari biyu a aji kuma a ce ana so a ji turanci an san yadda za a bi a warware wannan ni a gani na. a ce a yi english village kamar yadda aka yi wa'annan french village da arabic village a bai ma taso ba in dai dan a ce a taimaki turanci ne dan duk in ka zo ka yi shi matso baka kawo ƙwararrun malamai ba masu wadatattu kuma baka kawo kayan aiki na koyarwa ba to ba za a yi abin da ake bukata ba shi kuma dr aliyu idris funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke a katsina cewa ya yi makasudin eh, shi wannan ƙauye da ake kira ko kuma sansani ce mai sansani na koyon wannan eh, harshe misali Eh, turanci ne ko larabci ko kuma faransanci ah, shine domin <clears throat> su ɗalibai waɗanda suke koyan wannan harshen samu damar da za su cuɗanyu da mutane waɗanda suke amfani da wannan harshe ɗin wato kewayen wurin mutane ne waɗanda suke amfani da irin wannan harshe ɗin saboda ka za su cuɗanyu tare da juna suna harshen wanda shi ne zai kasance ko da wani lokaci abin suke amfani da shi domin su gogu su karu sosai da yanda ake amfani da shi harshe ɗin musamman yanda ake amfani da kalmomi waɗanda in a rubuce ne ba za ka iya eh, sanin su ba kuma sannan kamar yadda masana ma suka nuna shine shi harshe an fi saurin koyan shi idan ta hanyar wato cuɗanya da masu amfani da harshe din a maimakon a zanna a karanta shi in zaka cuɗanyu da waɗanda suke amfani da harshe din to nan da nan zaka zaka koya kaga inda muka bambanta da eh, ƙasashe renan faransa ka san tsarinmu da suna mulkin mallaka ba ɗaya bane kaga mu koyo muke da turanci su ko yanzu da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba na jin faransanci saboda cuɗanya da suke da juna saboda tsarin mulkin mallakan su na assimilation a nashura ra'ayin shugaban cibiyar horas da malamai ta ƙasa wato NTI da ke a Katsina Bashir Nuhu Yashe ya yi bayanin fahimta fahimtar shi akan harshen na turanci fahimta ta turanci yana da muhimmanci kwarai ga al'ummar najeriya domin dukkan littattafan mu ba da da manhajar mu kusan duk da turancin na aka tsara saboda haka a fahimta ta turancin da muhimmanci gare shi kwarai yadda za a bi a haɓaka shi a hakikanin gaskiya ba za mu tsaya ga koyarwa ba a aji domin idan muka dubi rai da kuma haɓaka harshe za mu ga cewa cuɗanya da jama'a waɗanda suka gogu suka kware ga wannan harshen yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi haɓaka wannan harshe shi wannan english language village wani sansani ne wanda za a kafa su masana harshen nan su zo su haɗu da waɗannan mutane waɗanda ke koyo sai ya kasance cewa ɗabi'o'insu al'adunsu su da komi nasu zai yi kama da irin waɗannan masu harshen ainihin su waɗannan masu turancin saboda haka idan mutum har ya dage kuma yana da sha'awa kuma ya san muhimmancin abin cikin sauƙi zai fahimci abin kuma zai iya magana da harshen zai koye shi fiye da wancan shekaru da ya a makaranta tunda wannan zai yi abin da ake ce ma practical aspect din wato kaman abin ne zaka koya zahiri zaharaddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya ba walakantacce a yan musayyarar ilimi kowa ilimi ku ya ke ciri ne ba wani mai ilimi da sana'a Wanda Allah na yi yomai mun safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna ofis waɗansu karatu waɗansu kan waka sun kai haka nan Allah ya so sun kun asalin gidansu kan ice ne kini asalin gidansu bai hitarahi ba daidai baban gida duniya dai man kiɗa ba zan taka ba duk Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da cuba Diodo ne da daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. karkare ga takaitattun labaran duniya. a takaice yayin da nahiyar turai ke ci gaba da kaduwa da kada kuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar turai da burtaniya ta yi ministocin harkokin wajen kasashe shida da suka kafa kungiyar tarayyar turai din tun asali wato da jamus da faransa da italiya da belgium da luxembourg da netherlands sun gana a birnin berlin jiya asabar don su fito da martani a hukumance 'yan sanda a somaliya sun ce an kawo ƙarshen afkawar da 'yan ta'adda suka yi a wani otal a mogadishu to amma sai da aka kashe mutane akalla sha biyar babban kamfanin nan na makamashi mai suna trans canada ya maka amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na kingston da ta yi kamfanin na trans canada ya ce a biya shi dala biliyan sha biyar a madadin asarar da yi sakamakon soke wannan kwangila da amurka ta yi Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.